Dara ta ci gida littafi na 27 Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama littafin dara ta ci gida littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda yaran suka shiga ɗakin ta suka fara fitar mata da kaya suna watsi da shi ko da ma suka gama suka kamo ta ma har bakin gate suka wurga ta kafin ma suka karga mai gate din a littafin da ya gabata masu saurare a wuraren da muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba kamar yadda kuka sani matar abdulrashid ce wato rukaid ibrahim gawata ta rubuta labarin wanda ni sadiq namiji wannan ke karanta muku shi a madadin karatuna na sadaukar da shi ga al'ummar jihar kano baki daya mama ta ce alhamdulillahi mun gode wa ubangiji da ya kawo mana karshen wannan mata makira Me na yi mata da za ta saka mini da wannan mugun aiki tun da nake da ita ban taba biye mata mun samu matsala ba ko musu, ban taɓa yi da ita ba tsakaninmu mutunta juna, na ja girmana ta bani na a ido, san ma bata taba nuna mini tana da matsala da ni ba, ko ‘ya'yana ko wani nawa bata taba nuna masa kiyayya ba a rayuwa a zahiri. Alhaji yana ƙoƙarin kwatanta adalci a tsakankanin mu na sani. ‘Ya'yana suna ƙoƙarin ba ta girmanta da jan ‘yarta a jiki. To me yasa mata ta yi mini haka? Me yasa ta aikata mini haka? Me na yi mata da zafi haka ma ta cutar da rayuwar mu? Hawaye masu zafi ne suka zubo mata daga kurmin idanuwanta. Me na yi mata? Yi da wargaza mini gida da ta yi ta ɗaura mini ciwo mai tsanani wanda ko maƙiyina ba zan taɓa yi mishi addu'ar kamuwa da kwatankwacin abin da ya faru da ni ba ni kaɗai na san azabar da na sha har kar Allah ya maimaita min wannan ukubar a rayuwa na barta na barta da halinta ta je duniya ce ta ishe ta riga da wando na barta da rana da faɗuwarta Daɗi har yanzu ma bai gama ma dawowa daidai ba ya ce yarinyar nan ta ban mamaki ban taba sanin tana da mugun hali haka ba ga mahaifinta babban mutum mai karamci riruwan ya nisa tare da cewa na jima ina zarginta har na yi yunkurin karya duk wani mugun ayyukanta na rana tsaka na ji ba na iya yin wani abu a kai a hankali na dinga sa mata idanuwa duk da na samu shaidu ban da wanda ma zan gaya ma don dadi ma ba a hayyacin shi yake ba na san ba zai warware ba zai ma saurare ne ba don ya warware don haka ma na ci gaba da roƙon Allah don tona asirinta shi ta kai yarta ta baro momi tana bakin gid tana kuka tare da ihu mutane sai kallonta suke cikin mamaki wanda haka hamshakiyar matar mai ji da kanta ce yashi a haka ma me ya same ta take kuka domin wannan mata kowa ya santa akwai naira kuma ma tana da ji da kanta ta ɗauki lokaci a waje kafin nan ta miƙe cikin tangadi ta bari ta tari a caɓa zuwa gidansu ko mota ɗaya ma yaran gidan ma ba su fitar mata ba malali lokotas ta nufa gabanta na faɗuwa don ba ta san ma me za ta tarar a gidan nasu ba tana isa ta samu matan gidan su uku a tsakiyar gida suna hira ta samu waje ta zauna tare da rafka uban gumi. ke kuma lafiya za ki shiga mana mutane ko sallama wani irin iskanci kenan ko kin ɗauka nan gidanki ne amaryar babanta ce ta faɗi haka Mummy ta zuba mata idanuwa tana jin zafin a rai sai dai kan bata da bakin magana. Suka gama abin da suke yi kowa ma ya shige ɗakin shi ya rabu da ita. Kuka ta yi ba kaɗan ba kafin nan ta bude ɗakin mahaifiyarta da ya jima ma a rufe ta share da karkaɗe ta shiga. Lafa'atu sunan Momi ya ga alƙali Bashir mai nasara. Matan shi guda hudu, maman Lafa'atu ce amarya. yana da rufin asirin shi iya gwargwado yaran shi guda biyar don zuri'ar shi ba masu yawan haihuwa ba ne sai da ma shekara goma sha hudu da aure kafin nan ya haihu abin da ya sa shi aure aure kenan har ma matansa guda goma sha biyu Allah zai sa ya dace duk wacce ma ta gama ba za ta iya zama ba sai ta fita hakan sa har ya ajiye a lissafin aure ya kai guda goma sha biyu tun da ya auri maman lafa'atu bata shekara ba sai ga ta nan da ciki ta haihu ɗa namiji lawal daga nan ta haifi lafa'atu daga nan kuma uwar gida ta haifi guda ɗaya wacce ma maman lafa'atu ke bi ta haifi guda biyu duk maza hamza da idris ɗayar matar ce dai bata haihu ba tun da aka auri maman lafa'atu zaman lafiya ya karanci a gidan kullum cikin fada da tashin hankali tun da ta fara haihuwa ta mallake miji da dangin miji sai abun da ta ga dama take a gidan in kana son zaman lafiya ka zauna da ita lafiya in har ya zamana matan gidan gaba ɗaya biyayya suke mata tana cikin shuka tsiyanta Allah ya ɗauki ranta ciwon kwana biyu tabbas ba a haɗa sani da Allah ba ƙila da ta gyara mu'amalarta da miji da abokan zamanta amma ina ta shiɗe mutuwa ta mata yankan ƙauna ko da mata mutu mutane da dama san barka suka dinga yi musamman ma matan gida da ta addabe su har barka ake wa juna ta mutu babu jimawa aka yi auren lafatu da alhaji bashir aboki ga alkali bashir mai banasara abokai tun na yarinta gashi ma sunansu guda ɗaya unguwa kuma guda ɗaya suka tashi dalili kenan da ya sa lafa'atu ta saka a ranta dole ta mulke gida kamar inda ta tashi daga ta ga mahaifiyarta tana yin mulkin gidansu ga ta karamar yarinya ta auri tsoho sai da mata ta saka ran dole ma ta samu yadda take so ta taka kowa a gidan sai dai kash alhaji bashir tsayayyen mutum ne a gidan shi sam sam bai bata wani kofar raina uwar gidan shi ba duk abun da ake so a gidan sai da ma sanin uwar gida mai ko abu ne ma ya kare ya kare ita ake gaya wa ta ga ta gaya wa mai gida sannan duk abin da yaran gida ke so dole a yi musu hakan ya ɗaga mata hankali sosai a makaranta ta haɗu da wata ƙawarta aisha wacce ta fara buɗe mata idanuwa da bin malamai da bokaye don ganin ta mallaki miji ta juya gida da mutanen gida sai dai kash da ta tashi sai ta wuce gona da ta tashi kawai sai ta wuce gona da iri domin dai daga mallaka sai ta dawo sihircewa tun da momi lafa'atu ta dawo gida duniya ya yi mata zafi matan babanta suka saka ta a gaba abinci sai ta yi da gaske a bata kaɗan ga uban aiki da ake loda mata ta so komawa aiki sai dai kan bata da natsuwan aiki zuwa biyu uku ta gagara duk inda ta so dadi ya bata sauran kayanta da motoci haɗe da gwalagwalai ya haɗa don ya ce ko ya bata wajen malaman karya za ta kai ma a ƙarshe dai momin ta samu matsalar kwakwalwa ba ta da magana sai na bebi da tunanin halin da take ciki domin dai duk dukiyanta mijinta ya amshe in abun ya ciyo ta sai ta zauna ta yi ta rusa kuka tana tsinewa rilwan da dadi wani lokacin kuma dariya za ta dinga kecewa da shi tana faɗar abubuwa da ta aikata a baya tana ikirarin sai ta ga bayan mama da 'ya'yanta za ta kashe dadi tunda da ya bar 'ya'yan shi suka mata dukan cin mutunci har ma da karya hannuwa ga ciwuka duk jikinta ya lalace ta bi tabin kwakwalwa dai ya haɗu da dukan da ruwan ɗin ya dinga mata a kai da kuma ma haƙƙi don haka ma cikin ƙanƙanin lokaci ta dawo abun tausayi san ma mahaifinta baya tausayinta ya ce abun da ta shuka shi take girba rayuwa ya yi wa momi zafi ƙanninta sun gama raina ta ko laifi suka mata ta yi ta yi magana za su rufe ta da duka ba ma fa magana za su mata da baki ba duka za su yi da hannu ba kunya ba tsoron Allah kar ma ta yi wa iyayensu musu ko ta musu rashin kunya su sai su rufe ta ɗaki su lakaɗa mata na jaki don kayan da aka kawo watso mata ta kwaso daga baya tas ma sun bi sun kwashe hatta kayan sawanta ma ba su wuce a kirga ba yanzu a cewar su hukunci ne duka ya biyo kanta alhaji ta faɗa tana bin shi da sassarfa, don ma ya kusa bakin ƙofa Lafiya? ya tambayi ta fuska babu annuri. Mm, dama zancen makaranta ne gobe ma za mu koma shine nan na ce bari gaya maka tun yau. What about that? ya tambaye ta. In I don kiyaton? Registration ne da hand-out sai zancen transportation. Za ka ban mota ɗaya ne in dinga amfani da shi tun da dai ma na iya driving ko za a samu mai aiki ne ya dinga kai ni. magana take tsakaninta da Allah don ma tana ganin hakan shine ya kamata Da waye da baya ya zauna a kan kujera yana kare mata kallo cikin mamaki ya ma rasa ma mai zai ce mata sai zuwa can ne ya nuna mata wajen zama ba musu ta zauna har ma yanzu ma da ɗan fara akan kan fuskarta get it in your school ni ba shashasha ba ne kamar yadda ma kuke tunani kalle ni da kyau ni alhaji abu ba wata 'yar iska da zan bata kuɗi na akan ta ta kashe su a banza tun da kika shigo gidan nan kin tabbatar kin gama karatu har abada ko nan muhim ko na muhammadiya kin gama bare wani bokon banza bokon wofi ai dama baki yi tunanin makarantan ba kika aure ni tare da kin jin ra'ayina akai baki tunanin makarantan ba kika aure ni ba tare da jin ra'ayina akan makaranta ba ko kin ma dauka ni wawa ne ma mai wa mata wanda kika ci a waje ya ishe ki kar ma ki kuma mini zancen wani makaranta don ma ko da kuɗin ki ne ba za ki je makaranta ba ke a gidan nan ba a fitar banza da wofi ba a zuwa asibiti ba a zuwa makaranta ba a shiga makota ba sa wai ba su gaya miki a ciki ba ne a hankali za ki sani kar ma ki kuma mini zancen abun da ya shafi kuɗi ko anguwa yana gama faɗar haka ma ya fice ya batta zaune ta ɗan yi suman zaune hanci baƙi da idanuwa duk duk a buɗe tana kallon shi har ma ya fice wajen ya tashi take ta fara kallo sai ƙirjinta ma da take ji kamar ma za ta fashe gida biyu da sauri ta saka hannuwan ta hagu ta taro shi da sauri yana ƙara tsananta buguwa kirjin nata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dinga faɗa tana maimaitawa a hankali natsuwarta ta fara dawowa zama ta yi akan lallausan kafet da ke tsakiyar ɗaki ta ɗora hannayen ta kai ta fashe da kuka iya ƙarfinta yi take tana ƙara volum tare da buga kai a jikin kujera wayyo Allah na ni fisa Allah ka kawo mini mafita cikin gaggawa tun kafin ma zuciyata ta fashe tana cikin kuka har sai ta shiga ba ko sallama in kin gama kukan ki zauna ki ɗaura wa mutane girki ki share gida don ma ba bayan ki bane a gidan nan bari garin kwaɗayin ki kika jawo wa kanki masifa don auren wannan mutumin babba masifa ce in dai shi ne kaɗan mawa kika gani muna jiran ki in har ma kina son kanki da lafiya to ki fita ki fito ba sai ma na kuma biyo ki ba in ma ba haka ba kuma hmm, ta yi kwafa ta fice haka nafisa ta lallaba ta fita tsakiyar gida ta fara kokarin haɗa wuta ta kasa sai uwar gidan ce ma ta zo ta taya ta ta ɗaga daga ta kunna mata wuta sai ta koma ɗakin Nafisa na ɗaura girki tana kuka majina da hawaye sai ɗiga suke tana gama haɗawa ta ɗauki cinyayyen tsintsiya ta fara share-share tana shara ta gama ma ta zauna a bakin kicin ɗin tana, irin iza wuta ɗin nan hurawa kenan tana kuka har ma ta gama farar shinkafa da mai ko yaji ma babu abin da ya ɗaure mata kai tun da ta zo gidan ba su canza abun ba daga shinkafa babu yaji kuma shinkafan nan babu canji shi ake yi ɗiban nata ta yi za ta koma ɗaki han sai ta leko ta ce hajiya da wake raba mana abinci kullum ki gama sai dai ma ki ɗibi na ki ki gaba waye kika ajiye da zai dinga raba miki kullum a hankali muka saba ke ke ma a haka za ki saba aikin kwanuka suka fito da shi han sai na je na jerawa tana gaya mata sunayen yaran gida da kwanonsu haka ma iyayen har ta gama han sai ta saka ta gaba sau da yawa ta kai sai han sai din ta sanya ta gaba ta dinga kaiwa kowa nashi kafin dan ta dawo ta watsarwa ta kwanta cikin raɗaɗi da ciwon zuciya Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya wa Nafisa har ma ta shafa kwanaki 45 a gidan kullum cikin matsaloli daga wannan sai wancan ba ga mai gadi ba ba ga hansai ba da ta takura wa rayuwarta hatta girkin gidan babban tashin hankali ne a wajenta. Haka take ta fama abun na cin ranta ba ta da wanda za ta gaya wa har ranar ba 'yan gidan ba har ranar ba 'yan gidan suka bayan da gidan gidansu guda ɗaya da ya taɓa ba ɗan gidansu guda ɗaya da ya taɓa ka mata ziyara tana zaune ta zuba uban tagumi ta jiyo sallama daga bakin kofa zabura ta yi ta miƙe tana dafa kirji don jin muryar ummi da ƙyar ta saita kanta ta leƙa kofa ilai kuwa ummi sanu da zuwa shigo don allah ba musu ummi ta shigo ta zauna tana ƙarewa ɗakin kallo take wani takaici ya kama ta kawar da abin da ta yi tana auzu billahi mina shaidanin rajin. cikin ikon Allah wannan haushi da kishi suka bar mata zuciyarta ka kallo murmushi dole ta yi ta ce nafisa amare kina nan abinki sun koyar da kai ta yi tana so ya na rashin gaskiya gaba ɗaya ta kasa da idanuwa da ummi mm, bari in kawo miki ruwa ta miƙe za ta shiga kicin ummi ta tare ta akan daga gida ma take ba za ta sha komai ba ba za ta ci ba ba za ta sha ba hakan ba karamin daɗi wa nafisa ba don in har ma ta taɓa abun sha ta san akwai rashin hankali ba kaɗan ba don ma haka ma bata ja ba ta dawo ta zauna barin tashi a kan hanya nake katin aure na da na ankona na kawo miki Allah dai ya sa masoyin naki ma zai barki ki zo laki ce abun ya zo in ji mai tsoron wanka na fesa ta faɗa cikin yaƙi eh kin san na abun na Allah ne in har ma lokaci bai yi ba baka isa ma ga kai kanka wannan lokacin ba sannan duk abin da ya faru ina ɗaukan shi a rubutaccen ƙaddara sannan shine alkhairi a gare ni ko kuma in ce Allah ya sa ya zamto alkhairi a gare ni deep Nafisa ta yi idan ta rasa ma amsar da za ta ba ummi ta wayance da kallon katin sunan da ta gani baro-baro a jiki da ruwan gol ne ya sa ta miƙe tsaye ban gane ba wani bello zaki aura Ummi ta rausayar da kai ta ce Bello dai naki mai keke na feshi zan aura amma fa yanzu ba keken yake ja ba aiki yake a EFCC kin san abin na Allah ne na gode da zaɓin da Allah ya mini don Bello mutum ne wanda ma duk mace za ta yi alfaharin auren shi kin ga hidimar da yake mini kuwa mota babba yake ja yanzu ma ya yi mini alkawarin muna aure zai saya mini mota duk da ba shi ba ne a gabana kin san ma mun gaji arziki a cikin shi aka haife mu a cikin shi kuma muka taso ke shaida ce don haka ma ba wani kuɗi da zai bani tsoro a rayuwa a abuja za mu zauna sai dai kan ya kama mini karamin gida a nan kano kusa da biyu ke don ma makaranta Alhamdulillahi ina cikin farin ciki dole in miƙa godiyata sannan dole in yi miki godiya da kika bar mini miji ready made kamar bello miji nake nema wanda zai bani duk kwanciyar hankali da nake so kamar ma dai wannan bellon nawa. Taku biyu ta yi zuwa uku ta tarar da Nafisa da ke tsaye ko motsin kirki ta kasa. Ka faɗata ta dafa ta ce na gode fa Nafisa, kin taimake ni. da kika ban damar auren Bello ban san haka yake ba sai yanzu duk da na sha baki shawara akan ki rike shi da kyau zai zama miji na a gare ki ke kuma kuɗi ce kawai a gabanki ga ki ga kuɗin Nafisa sai ki ta ci har ma kiwa ta tsaya ki ta ci har kiyawa ta tsaya ina yi miki fatan alkhairi ta juya ta yi waje duk da tafasan da zuciyar take yi don ma har zuwa lokacin mata kasa manta abin da na fesan ta yi mata dama ta ce ummi dama ta ce ummi ina son alhaji don allah ki bar mini shi da abun da zai ban gane ba fa ina ta shirme har zuwa lokacin ta manta abin da nafisan ta yi mata dama ta ce ummi ina son alhaji don allah ki bar mini shi da abun ba zai mata ciwo kamar yadda ta ta kwace shi ta karfi da yaji ba jikin windo ta leka tana raka ummi da kallon mamaki iya saninta da ummi bata da hayaniya amma maganganun da ta cira mata yau ya yi tsauri da yawa ya tsaya mata a rai fiye da auren bellon ma da za ta yi bellon ta ta hanga cikin shiga na mutunci shadda ya sha aiki an yi mishi half jamfa fari fat a cikin jiki Mekong ya saka farin takalmi ya yi kyau kamar ma ba shi ba, shegiya rayuwa yaushe ma ya samu aiki har ma ya yi kilin haka, ashe ma shi ɗin mai kyau ne ma ban sani ba. Zancen da take yi kenan ma a zuciyarta yayin da take jin kishi na nan yana mutsitsilarta ta san tana son Bello ba sai yau ji take son shi na ƙara ratsa ta kenan zancen da ta kenan zancen ta kashe aurenta ta koma ta aure shi ma babu. Bello yana son ta sosai bata taba tunanin zai manta da ita da sauri haka ba. Ta ɗauka ko kula ta dauka ko kula wata ba zai sake ba sai gashi cikin ƙanƙanin lokaci wai har ma ya koma wajen ƙawarta aminiyarta zai aura don cin amana kai abun yayi mata ciwo dama wata dama wata daban zai aura da dama da da dama dama ko da dama da dama dama akwai bambanci Amma ya rasa ma wanda ma zai aura ma sai ummi? Ka ji dan Allah don annabi. Kai cona. Ta faɗa tana kallon inda yake karerayar tarairayar jakarta na hannun shi. Shi ban gane ba ba, ya na fara karatun haka ne. E, irin jakan nan na mata yana nan a hannun shi sai tarairayar sai yake yi, shi kuma ya bude mata mota ta tafi. Oh, yanzu Bello ne ma ya canza haka har ma da mota, aiki a Abuja. yanda na san shi da tarayyar nan na san ba karamin daɗi ummi za ta ji ba duk masifar da zan yi mishi sai dai kan yaban haƙuri ba dai kan yi fushi da ni ba wayyo Allah na ni na fisa na cuci rayuwata ummi ban san ke ban san ma ke na taimaka ma ba ban san ke ke ce ma na ma taimako ba wahalar ki nake ɗauka godiya ma ya kamata ke mini ba don ni ba da ke ce ma a cikin wannan wahalataccen rayuwar amma saboda ni yanzu gashi na zo na amshe rayuwar na haida na sani na biyewa gaggawa Allah na tuba Allah na tuba ka yafe mini na ma manta kai ne ma mai bayarwa ka hana kuma kai ne mai bayarwa kuma ka hana a lokacin ma da ka ga dama na manta cewa ba wai isa ko wani gadara ka tsara wa kanka rayuwar da za ka yi ba sai yadda Allah ya tsara mishi ummi ummi na na yafe miki ki yafe mini kuwa zan ji sauƙin zama ta a cikin wannan gida akan kujerarta haka ta kama kuka wanda ma bata san ranar daina kukan nata ba ni ma kuma nake ta muku shirme to isasshiya sarkin kuka amarya in kin gama kukan naki ko in kin gama kukan jarabar sai ma ki tashi ma ki ɗora yaran masu gida ki ɗaura ma yaran masu gida abinci tunda kullum sai an tuna miki da, da, da, da aikinki domin lalanci domin lalaci dago jajen idanuwanta ta yi ta zuba su akan hansai tana jin takaici da tsanar matar har a cikin ranta mai na tsare mata tun da na shigo gidan nan ta saka ni a gaba bayan ta san masifar da nake ciki namijinta ban da sauran ma matsaloli ban da wannan matsalolin ban da sauran matsaloli da suka fi suka taru suka min katoto a zuciya tsaki ta ja tare da miƙiya don ma shiga ɗaki har Allah ma ya sa ma ku ci abinci in har ma sai ma na dafa muku ma don Allah kada Allah ya sa ku ce haba mata sai ka ce sai shegen fitinar tsiya ki bar ni ma in ji ma da matsalolin da suka yi mini zobe mana kina kokarin ƙara mini wasu ta kuma biyo hansai ta yi ta cafko wuyan rigarta in kin isa Allah ya tsinan kin yi kwana da iya kwana da miji kuma ki ce ba za ki mana girki ba ƙaryar iskanci kike wallahi baki isa ba Nafisa da ta ga lokaci yadda ya yi kai ku yi haƙuri wallahi tallahi bacci ne na ke ji shi yasa ba na gane ma me nake faɗi sai in dinga jin abun yana yin wani iri Sai mu haɗu da ku littafi na gaba don jin da za ta kasance.